Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Daya daga cikin abin da jamhuriyar Nijar ke tunkaho da shi shine sayar da nama wa kasashen waje ko mu ce dabbobi. Sai dai abin na fuskantar cikas da kalubale mai yawa a garuruwan da ke kan iyaka kamar garin birnin Kwani da ke kasancewa ta nan ne ake bi da dabbobi domin shiga da su a tarayyar Najeriya. Wannan ko sanadiyar rufe boda da tarayyar Najeriya ta yi da ma abokuwar cutar coronavirus. Malam Garba wani mai harkar sayan dabbobi zuwa tarayyar Najeriya ya yi mana karin bayani game da wannan wannan matsalar a lokacin da muka saru da shi a cikin kasuwar dabbobi ta garin birnin Kwandi. Garba saboda ta hana gudanar da komi dabba masaya ba su tahowa nan babu cini yanzu nan wallahi wanda sai shi ina nan bai sai da guda ba to dan abun ko sai a hankali suna shigowa kaɗan kaɗan babu harka irin ta da saboda cikin kashi biyar yanzu ba a samu kashi guda sai dai a yi a hankali saboda harka ba ta gudanawa harkoki babu kuɗi ga talaka yanzu nan nan ko rabi ba a ci ba na shigo dabbobi amma sai ka gawa in ka to da goma da sai sai da guda ko bai moda da take liƙe da abin da muka bugun gaba da shi mutanen najeriya yanzu ba su shigowa mun zan ga wace bundin kana <laughs> mu muna harkar ba ta gudana sai dai Allah sauka harkar ta hitar da bisashe zuwa kasashen waje ta samarwa matasa ayyukan yi da dama sai dai da larufe iyakokin ya sa sauran kokawa da cewa abin ba shi gudanawa kamar yadda waɗansu daga cikin masu koren bisashe zuwa kasashen waje suka bayyana mini a kasuwar dabbobi ta birnin kwandi ibrahim gaskiya akwai canjin yanayi sosai ba ɗaya bane da lokacin da hanya hanya ya sake dan lokacin da hanya ya sake komi ya ta daidai amma Allah ya nan ga munan gaskiya sai a hankali lokacin da ka samu kode da yawa an yi samun da gaske da gaske amma yanzu kan da sati da waya ma kai kode guda ko lahadin da aka tamma da tawatar ma sai sa ana ka samu koren guda yanzu harkokin na sai a hankali ba su zakwa sosai ina har zakwa sosai komi ya tsaya sai a hankali wallahi sosai da sosai musa dabbobin da da suna yawan zakwa kwarai to kuma yanzu ko da yan sana'a sun so sun yancin su su bisa su taho su ketara Najeriya tunda kayan ma ka san boda ya ya liƙe ba ɗaya da tana buɗe na ba da lokacin da take buɗe ko ina kana yanzu babu hanyoyi an dabe su to ka kai bisa uku kasuwa bata shiga ba gobe kana kuma kasuwa sai musu dole zaka dakanta sai dai ka sai guda ka tsaya cikin kasa in an sai ka samu yadda kakkabi ka uku ka sai suwa haka na dama yanzu na nuna ta taya saboda hanyoyin sun riga sun lalace babu hanyoyi babu kama ka san ta shafe mu tunda in ka ji an ce gemin dan uwanka ya kama da hota kenan ka kai dole ka zo mana karba nan bangaren wannan cutar da ka ji ana faɗi corona ba ko ba kan na ba kenan ka ga duk abin da ya riga yau kana mutane hankuri ne da su tunda haka ta alƙadu lamarin ya kasance abdulaziz sunana Allah shi dai kasuwanci dai ai ma Allah godiya dan wani bi duk ka ga dukkan kwantaina ba matsala komai wallahi da duka dubu guda na kashi komai da komai duk da guda ana samu a shigar su kwaya kwarai da ana sai ba a sai ko ka sai dabba ka ta zama wani dillalin bisashe ya ce mini akwai matsala sosai da larufe iyakoki na Nijar da Najeriya ga sana'ar bisashe domin abin ba shi tafiya kamar can baya da hanyoyin suke buɗe. Salo, amma ana kira dan babu. Bisa ga kasuwanci, kasuwa kan sai dai alhamdulillah ga Allah, amma can kasuwanci sai dai hankali. ai an yi gobe ba a yi ko ba gaskiya ba, da shi ko da meri da kananan da mai ya duk gudana ai. Tunda an ce kasuwanci duk abin da kake ciki, shi na za ka aiki bisa gare shi. To babu yanzu kasuwa kaga dai ragu ko saniya ba ba ta shi bisa ce wai wani tsada ko wani abu amma mutane sai ne sun a faɗin bisa ga tana tana tsada kuma babu tsada saboda babu tsada babu kuɗi bale a tsada ya ko ranta ko koko shi dole ko da ba ta tsara ita da gura wannan da yanzu Allah ya rage dauko ai dauka mun ita da ba sai ba mai ta hankuri da ba sai da lokacin ta ya kuma don Allah ku nuna shi na ga magani bisa gare shi ko bisa ga zancan mu dillalai dole la mu dillalai in ba mu samu dole mu matsu mu dan da amina da zamu kai gidaje mu kenan in kana samu ko dole kai alhamdulillah Allah ko baka samu ko dole kai alhamdulillah to yanzu an ga harkoki daga gani duka sai dai a hankali duk da wani cuta da wani abu Allah ya yi mana magani shi wani kashe kashe da wani tare tare Allah ka mana kariya bisa gare shi kuma Allah canza mana al'amari ano a tattaba mai mai mai koshi ana da dama ta dama dama kuma mai dauka ta dauka ta mai kiwo shi kiwo mai kasuwanci kuma haka nan jama'a dai na ci gaba da ji a cikin su kuma tattalin arziki na ci gaba da fadawa a wani hali na yi su saboda dalilan tsaro da na cutar coronavirus da ma na ana shiga da waɗansu dangin abinci da so kasance la rufe iyakokin kasashen Nijar da Najeriya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muri amur. amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai muke dole. Shirin dole. Masu sauraron mu barka mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki doli wanda ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku a ranar yau kuma shirin ya kai ziyara ne a kasuwar Dosai da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar inda muka zagaya a cikin kasuwar muka ga irin yadda al'amuran ke tafiya kasuwar na ci dai a kowace ranar Juma'a kuma bari ku ji yadda ta kasance tsakanin tsakaninmu da masu saye da sayarwa a cikin wannan kasuwar ta dosai. To ga munan kasuwar dosai kuma mun iso wurin besashe muna tare da wani dillali miya sunan kamar labi? Yahaya. Yahaya dosai aguwa to kaka bayanin besashe. To besashe. Ko hamsin da biyar. Ina na hamsin shige taɓa mana shi mu gadi. Na hamsin. Ina shige. Wancan hamsin ba biyu. Wancan mai jajajan can. Eh, hamsin ba biyu. Wanga hamsin da. Wanga mai waya baki gidan. Eh, wancan hamsin ba biyu. An saye ba a sai suwa ba ko an dai sa su suna ne eh an sai din ba a sai suwa ba ba a sallama to waɗancan yan ƙanana ga waɗancan 24 23 15 su ma an lwatsa ba a ba a sallama ba to abin yana da sauki ko kuma ya tsada bisa kwanakin ba bisa ga kwanakin ba abin yanzu ya yi dan tsada ni ya kawo hakan nan saboda yanayin lokaci ya riga ya kasance yanzu ba kuɗi kuma gashi alamarin dabba sai a hankali zoke yanzu tun da suwa guda nawa an ka sai suwa to wallahi suna da yawa gaskiya ba an kakkama an kakkama alhamdulillah ga wani lattijo nan da to sayan bisa shi lattijo miya sunanka sunana Audu Maliki gidan kara ina ka hito gidan kara to ni ka to saye nan suwa? rago na mun ka to ka suwa. to rago eh. yanka na za a yi a ci ko kuma za a yanka a sai suwa ana yanka a sai suwa kuma ana kiwo to ka a bisa shi a kan gani lallwatsa bisa shi to wasu suna daina siwa wasu kuma masu kasan koce bisa ta taka sai da kai yanzu guda nawa ka saye ta kwana na saye guda biyar guda biyar ka saye eh. to To ya kaga farashi ya gwadanta ga can kwanakin baya? Farashin bisa ga kwanakin baya dai yanzu sun dan tasowa bisa ga kwanakin baya. Sun yi tsada. Sun yi tsada bisa ga kwanakin baya. Ita bisa ka sai ita ta ga sai da kanta. Yanzu nan wani ya kaka harare cikin waɗanga inda ka son a kuma. To bisa ce ga sunan Allah ya sayo ni a san Allah wancan baki mai buzuro ce ne. Ka saye ba a sai suwa ba. To na dai tambaya da an ka saye shi ni a san in yi ƙari bisa ga haka. Kana nan kana shawara kenan. Latijo su sunanka sunana tahiru gidan kara tahiru gidan kara to mi kan latsa nan ga wasu manya ga kanana guda nawa ka sayi ina latsa yan kananan bisa shi na waje awaki. waje awaki eh. akuya nawa ka sayi na sai bi kuma na sayar to ka sai suwa eh, kana sai kana sai suwa ne to zo ke yanzu ya kaga kaso ka abin ka ta kaso yanzu ga al'amarin sai a hankali dan canda in ka sai a take sai ka samu mai baka riba da sauki to yanzu nan kuma sai a hankali idan ka sai suwa kana ma maka sai da sai ka sai suwa ko biyu ne ko guda idan ka sai ba ka koma gigin sayi yanzu ka gana nan kana taba ko ka kare kai ka gama sai dai ta jibiya Allah ya nuna mana ga wannan tijo mun gane kana wurin bisashe latijo kana lotsa bisashe ka lotsa wanga dan karami mi ka ji a gare shi eh, hakika wanga dan karami na ji dai abin da ni ji a gare shi a mi ka ji eh, to akwai matsi amma da bai cika matsin nashi ba bai cika matsi ba ne to ka taya nawa ka taya ya ka 25 an ka ce ni albarka to za ka kara ko kuma yayi in ya kai da bakwai ina iya sai in bai sallama ba da bakwai shikenan dan saboda mu muna sai muna sai da saidawa nan ko ka sai a ko can ko ka jiya da su ku sai nan ga muna ai eh, mu tai can gaba mu saida in ma mun samu mai mai ba mu abu nan ga kuma sai mu saida dai to doke yanzu tun da tawa ka taba ka sai a ko ka sai da taba na sai a ka sai ka sai na sai na saida da guda nawa ka sai na sai na sai guda biyar kuma na sai da guda uku to ya ka ka ga abin na tiya ka dan yage abin da haka ya ga wannan da ne sai sa guda uku din dai to alhamdulillah na samu wani abu daga cikin ka hinta kai ma to ya kyau ga wani mai rogo nan mun gani na cikin kasuwa mai rogo barka da warhaka barka gari. Ya sunanka? Sunana Ishaqa. ka da wani gari kake? Dosai. To rogo na ga ga wasu manya-manya ga kashi-kashi nan kaga bayanin rogo. Rogo nan muna sai suwa ɗari ɗari arba'in hamsin ishirin dai duk gwargwadon halin ƙarin mutum muna bashi. To zoke yanzu tun hito kada su haihu buhu nawa ka sai suwa. Muna iya samun mangala ɗaya da rabi kuma wani kauli habi ana samun asa. Zoke guda nawa suwa? Yanzu dai kan guda ta da wani ɗan rabi dai an kasa ka tattaba kenan lalle an tattaba alhamdulillah to kamar yanzu ina so a bani guda guda kata guda guda ga ga bayanin su shi kamar kata guda eh kamar wannan ga ta eh, to kamar irin wagga muna iya sai da mutum ita dala hamsin ko dala sittin to in kuma kashi za a yi gaba ɗaya to in kashi na muna ciya kashi dala ɗari to babu kuma sauki ga hakan to ana yin sauki dan dai har da tamanin kace ko tamanin da goma muna iya mu baka in muna na gashi miyan malahiya ni a sunan ki tsohuwa suna na hajji Arabi. to na ga ga miyan malahiya nan nawa nawa tiya tiya nawa aka sai suwa muna sa su tiya dala arba'in talatin da biyar to yanzu zo ke yanzu tun da so ai kun kai to ko yanzu na kun ka saka da ai mun ka to to kaka an sai da buhu nawa an ka sai suwa a a yan an kutiyoyi na muka samu a ba mu samu buhu huwa amma an dan ba ko a a alhamdulillah to a kidda kasuwa yau an nan gi abin da aka yaga ko mun ya yaga hadda na ma zani ga me ka miya miya sunanka muhammadu zayya gaskiya muhammadu zayadu da wani gari ka tona kasuwa daga kwanni to kaga na ga ga abubuwa nan ga tonka ga dai abubuwa nan kala kala ga tattasai daga abin ka ta yanzu alhamdulillah kasuwa kasuwa an dan sassabta ko alhamdulillah mun samu gargado alhali to yanzu na kun ka iso amma ko a tun kare tara muke nan ne gargado alhamdulillah muna dan samu wallahi to mutane na zakkuwa saye sosai ko to nawa ta tonka tonka muna sai sa 150 to na hawan gashi kuma tattasai jikka da hamsin. talatin. To in buhu mutum kaso ka to da buhuwa? Akwai buhu. Nawa aka sai da buhu? Ana sai da buhu jika ishirin da biyar ishirin da hudu da shidda. Nan shi ko wanga mina na gashi. Tumatir tumatir busasshe nan. To shi ko nawa shi ke? Shi ko ana sai da tiyan shi ɗari da arba'in ɗari da ishirin. To amma ga kulli kulli na ga kullin tonka tumatir tattasai shi ko ga gashi ke. Shi ma ana sai sai dala goma goma. To mutane na kuma taɓa sosai. to mata ka kuwa saye ko maza ka zuwa saye Duka gwargwado ala kulli halin kowa na sama insha Allah to ga albasa can na gani da gishiri lalle da miya da lalle da miya guro miya bayanin su da tarugu alhamdulillah muna auna tiyoyi muna ba da to ko wace faɗa min tiyar ta nawa take tiyar miya guro muna da ta ɗari uku da hamsin ɗari uku tiyar lalle dala hamsin tiyar gishiri dala ɗari da ishirin dala ɗari to mutanen da ka sai mutanen nan garin ne ko masu tahowa dai da ko ina suna tahowa misali na ƙauyuka eh gwargwaron hali to ina masu gujiya mun kawo gare ku ni ya sunanka sunana dan jimmale dan jimmale na wani gari wani nige wani kake to mm. dan jimmale kwani da mm-hmm. muna bayanin ga gujiya kala kala mun gani ko wace ni a bayanin ta ko gare lubatu 130 na muka yasa lubatu 130 tiya eh tiya ita kuma wace ma sai sa dala 80 mai kwalwa mai kwalwa ya kuma ma sai sa dala 60 ya an kama sai dala 40 wake ma sai sa 120 ya an mu sai sa dala 100 to kaka magana buhuhuwan so ana so kun biyo da buhu abubuwa eh to ga mana nan ga ji ana ta mi talubatu wani sha hudu muka so ta nan muna sai zuwa sha biyar to ita ko waggafa ita ma wagga sha hudu mai kwalwa sha hudu muka so ta mai kwalwa to eh. mutane na zakkuwa sai yanzu kasuwa ya zakkuwa yanzu ka ga an yau dai kaso sai a hankali yau kaso ba ta ba su sosai ba to amma ya can ba an sassabta ko can ba ana dan samu ko gaskiya ba yau na abin ya dan cije yau abin ya cije sosai mun kawo da yan rake na masu magana rake ni ya sunan ka latijo habibu habibu na ina na dosai na dosai to kaka magana rake a rake ba wanda babu ta to in eh, muna bayanin wadda rake take kamar yanzu ga dai dame nan na gani nawa ga sai da dame ga yanzu dame a sai sai jikka biyu kamar wanga jikka biyu eh. to in guda guda muka so ha a sai sai dala 20 20 25 to kuma ana sassarawa a ba mutum dala biyar eh. dala biyar biyar dala uku a biyu ana baka to ana ba suwa to zoke yanzu kaka bayani tun fitowa yanzu na kan zaka kore tun da zuwa haka kenan ni tun da sa nake aiki na na kuma to an dan sassabta ko Ha alhamdulillah godiya ga Allah kamar dame nawa ka to da su yau to babu yadda ba mutuwa da su to da biyu to da uku To yau da nawa zaka. na to da biyo to a ka ga abin ya tafi al'amari sai dai hankuri kuma sai godiya ga Allah an sai so a duka ko ba san da bisa ka aiki me ya ka Abdulaziz Abdulaziz na wani waje Abdulaziz sahabi gidan kirya gidan kirya eh. daga Najeriya kenan Najeriya da Allah insha Allah Najeriya ka shigo na daga Najeriya to ya do sai yau ni ka gani kaso sai alhamdulillah iya gwalgwado yadda da duman ka saba dai ba za a samu hakan ba amma akwai sauki iya gwalgwado wada mana kayaki da mi da mi abba janan wurin kamar ire-iren kayaki kiran da annan irin na wuta akwai sola akwai batur akwai caza akwai rediyo ana iya samun batur na hitila ko na salula magana karta mamori ko kile na yi usb ko maganin dabbobi duk akwai nan wurin eh sannan ana iya samun kwal muna sayar da su insha Allah ba mu abin nan na ga ga wasu batur amma sakandro ba ne waɗanda an taɓa aiki da su occasion kenan occasion to ni ya bayanin su yanzu waɗanga kamar ɗan mun sai mu mutum muna ba shi garanti ne ya je ya dawo ya gwada in ya ga problem zai dawo ya ba mu labari in ba problem kaga shi zai dawo kuma ya ba mu labari no no suke to akalla dai ana iya sayar da su a misalta jikka daya kan farashi ba to kowane iri in dai to yan sabina fa yan sabina kuma kana iya ba mu jikka da hamsin to wancan sola mai ba da sola wannan jikka uku muke sayarwa kuɗi hannu sefa ke awo sefa na ga tsohon hitullu da sabina ba ba da waɗannan tsohon hitullu yau da gobe ta ta na ta aiki duka sabina nan sai sun koma haka saboda zuwan lokaci to ana kabu ku kuna sai ko sai suwa ɗaya kuka a muna sai an kawo in an saye kuma mu sayar a kuma ya kawo mu saye saboda dan kasuwa ba a kame abin da yake sayarwa in dai abin nan ya fito hannun kwarai ya ce ba zai sai shi ba to a kuka ku gane abin na hannun kwarai ne yalla ba wannan ya zura ranu cikin eh, kasuwa ya ja kayan mutane a to ka san yau da gobe ita in kana da naga wuri gaskiya ba za ka rasa gane wanda yake mutunan nan bizina yake yi amma wani wanda ka san bai sana'a komai bai yiwa yanzu ma da abaha kawai ka zo ka siya saboda ka san rigigi ya cikin jama kanka amma in dai mutum ka san shi ka kuma san da inda yake ka kuma san sana'a ta yi ba illa bane dan ka sai abin shi amma ka zo ka gab guda a gama tun rike da abu ka sai to problem ne bai rike wannan to madalla masu sauraron mu kun daji duka irin yanda lamura ke tafiya a kasuwar dosai da ke ci kowace juma'a kasuwar tana cikin da'irar birnin kwanni a garin dosai dosai na gusum ga hedikwatar gundumar birnin kwanni a cikin jihar tawa jamhuriyar nijar a madadin sauran dukkan abokan aiki ni haruna mamman bako ke ce muku sai wani lokaci idan allah ya so. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule ya dauke da shirin. Amin, amin, amin. cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu ɗora ne akan batun da muka ɗauko na fyaɗe yadda yake shafar lafiyar wanda aka yi wa inda kuka ji a makon da ya gabata irin illata rayuwar waɗanda aka yi wa ta lafiyar jikinsu da kuma kwakwalwa a tattaunawar da muka yi da malama saratu garba abdullahi ta jami'ar bayero wanda yanzu haka take nan amurka take karatun digirgir a fannin jinya wato nursing mun kwana ne a makon jiya inda na tambaye ta akan irin aiki da ake wa wanda aka yi wa fyaɗe idan an kai su asibiti. Um, dokar aikin ba ta yadda a rika faɗar mai kenan ba to abin da zan iya cewa kawai shi ne idan allah misali aka yi wa yarinya fyaɗe har ya kasance maybe ta samu matsala ta e, yoyon fitsari a ko kuma maybe dubarta ta samu matsala to aikin da za a yi shi ne dole sai an yi aiki an rufe wajen inda yake yoyon fitsarin nan ko kuma an yi aiki an rufe wajen abin da yake dubura din nan sannan shi ne za ta iya samun lafiya kamar da na gaya maki a baya wa'in sukan iya samun lafiya a ce su warke gaba ke ɗaya wayansu kuma yakan iya kasancewa sun ma ɗauki rashin lafiyar da baki ɗaya sun tafi da ita har ƙarshen rayuwarsu saboda mai saboda an riga an masu damejin da ba za a iya gyara shi ba. yanayi na karuwar wannan annoba za a ce na ta fyaɗe wani irin shawarwari za a ba wa iyaye domin su hankalta. to shawarar da zan ba wa iyaye shine ya kamata su iyaye su sani cewa 'ya'yansu amana ne a gare su sannan kuma hakkin kiyayewa da kula da 'ya'yansu a kansu yake yana daga cikin abubuwan da suka sa yawaitar fade a cikin yankunan mu yanzu yanda iyaye suke wa 'ya'yansu rikon sakainar kashi misali iyaye ba sa jin 'ya'yansu a jiki ba sa matso da su kusa da su su nuna masa cewa idan akwai wani abu wanda ya kamata su sani su zo su sanar da su yawanci zaki ga iyaye ba sa ba 'ya'yansu dama su zauna da su su kawo musu korafi su fahimce su da sauransu to lalle ya kamata iyaye mu farka mu gane cewa akwai abubuwan da zai sa cewa idan muka tabbatar da shi za a samu matukar raguwa ta yawaita wannan fyaɗe. misali yawanci shi mai yin fyaɗe ba ya iya samun sa'a a lokacin farko sai ya gwada ya gwada har lokacin da zai samu sa'a yayi to iyaye za su iya jin 'ya'yansu a jiki yara maza da yara mata su sanar da su cewa to idan kuka ga abu kaza to ku zo ku faɗa min ko kuma idan aka taɓa ku a waje kaza ku sani cewa ba taɓawa ce mai kyau ba to a nuna masa cewa ga abubuwan da ya kamata su sani game da abin da ya shafi fyaɗen sannan kuma a nuna masa cewa iyayensu su zama garkuwa a gare su su zama kamar wata mafaka a gare su ko da wani al'amari ya faru da su za su iya zuwa su tunkari iyayensu sannan kuma abin da zai ƙara taimakawa wajen raguwar fyaɗe nan shine yawanci za ki ga idan an yi fyaɗe iyaye za su ce a a ɓoye maganar a rufe asiri saboda abin da mutane za su ce a'a saboda maybe dan uwa ne na jiki yayi wannan fyaɗe da sauransu to matukar ana yin haka masu yin fyaɗe ba za su daina ba dole ne iyaye su fito su nuna cewa suna son 'ya'yansu kuma 'ya'yansu hakkinsu ne su nema musu hakkinsu in ya kama a je a yi shari'a duk inda za a je a yi shari'a a je a yi shari'a domin a kwato wa yaran nan hakkinsu to ina ganin idan an yi wannan zai rage raguwar aukuwar fyaɗen abu kuma na gaba wanda shine yake da muhimmanci shine idan har ya kasance an saka tsatsauran mataki a kan masu yin fyaɗen nan sannan idan an kama mutum an tabbatar ya aikata a tabbatar an hukunta shi wannan hukunci mai tsauran matakin sannan kuma a yayata wa duniya cewa ga hukuncin da aka yi masa to wannan zai iya sa wanda yake mara niyyar yi ko kuma wanda yake da tunanin zai iya yi din ya rage don gaskiya yau rashin hukunta sun da rashin samun wani tsauran mataki a kai yawanci shine ke jawowa yawaitar abubuwan. To Hajiya na kai ki ga dare bari in karkare da tambayar um, su masu yin fyaɗen na masu aikata wayannan laifukan. Akwai wani bincike da ya nuna suna da lafiyar kwakwalwa ko kuma rashin lafiyar kwakwalwa ko kuma ya abin yake. Domin abin da suke aikatawa kamar hankali ba zai ɗauka ba ne. To gaskiya dai yawancin waɗanda suke yin a aikata wannan laifin na faɗi an tabbatar cewa mutane ne wanda suke lafiyayyu suna cikin yanayi na lafiya ma'ana mutane ne ma wanda an san su a gari suna ma'amala ta yau da kullum so maybe ba za a san cewa ga halin su ba har sai sun yi fyaɗe ne za a san cewa ga halin da suke ciki. saboda haka magana ta wai ba su da lafiyar kwakwalwa ko kuma ba a hecin suke ke ba wannan duk gaskiya ba haka bane ba yawanci zaki ga mutane ne waɗanda suna cikin hayyacinsu suke yi yawanci dai abin da muka sani idan an kama su an ritsa su aka tambaye su to me dalilin da suka yi haka za su ce sharrin dan ne. gudumawa al'umma ya kamata su bayar saboda kare lafiyan 'ya'yanmu misali 'ya'yan musamman ma 'ya'yanmu mata da ma mata baki ɗaya domin kamar su suka fi shiga hatsari a wannan yanayi kullum sai an samu um, rahoton an yi wa ko da safen nan ma kafin uh, na gama haɗa shirin nan ma sai da na karanta wani rahoto na wata mata da ta ɗau abin hawa ta haya za ta je uh, dubiya mai babur ɗin ya tsaye da babur ɗin shi a daji ya shiga da ita inda babu kowa ya ce lalle sai ya mata fyaɗe Um, sai ya yi lalata da ita to duk mata kenan na cikin hatsari to wani irin guduma al'umma ya kamata mu bayar to lalle wannan abu ne wanda ya kamata ya kamata a ce mu tashi mu yi hoɓɓasa mu ga cewa mu a matsayin mu na 'yan adam mu a matsayinmu kuma na 'yan ƙasa 'yan najeriya 'yan arewa masu hankali masu tunani me ya kamata a ce mun yi mun kawo ƙarshen wannan abin saboda haka wannan ina tunanin wani wani nauyi ne da yake kaina da yake yake kan kowa a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ga cewa ya yi ba da gudunmawarsa ta iya inda zai iya domin ganin an kawo wannan al'amari kama daga kaiwa rahoto ne in ka ga kaman akwai wani abu na alamun za a yi fyaɗen ko kuma a ka fuskanci cewa akwai wani abu na rashin gaskiya game da wani a'a ko kuma dai yaya an yi fyaɗen ne tunda yawanci za mu ga cewa idan an yi fyaɗen ma za ki ga yawanci ana kokarin a danne hakkin waɗanda aka yi fyaɗen ta ganin cewa ba wacce shari'a ba za ta iya ɗaukan mataki akan wanda ya ba ko da an kama shi matsalar kuma wani lokacin saboda yawan yadda al'umma ke kallon wa'anda aka yi wa fyaɗen ne yanzu misali al'ummar mu idan aka yi wa mutum fyaɗe ba za a ga cewa wannan an zalunce shi bari a je a sama mara hakkinsa ba a'a al'ummar mu sai suke ganin kaman ai laifin mutumin nan ne wanda aka yi wa fyaɗen saboda haka kun ga kenan abin ya zama kaman biyu akan mutum ga laifin an zalunce shi an keta mar hakkinsa ga kuma laifin jama'a suna ganin cewa wannan abu ne wanda shi ya jawo wa kansa har ma bai cancanci a tausaya masa ba to wannan gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce a dukan mu 'yan ƙasa mu gane cewa fyaɗen nan yau idan an yi wa 'yar wani gobe zai iya kawowa kanka to abu ne wanda kenan in har ba mu yi sa hannu ga baki ɗaya an yaƙe shi ba muna ji muna gani zai zo bakin ɗakinmu inda muke don haka dole ne da 'yan ƙasa da gwamnati da masu mulki da malamanmu da sarakunanmu da kowa da kowa da yake ganin zai iya ba da gudunmawa ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawa ya ga cewa an magance wannan abin domin magantar wannan abin shine zaman lafiyar mu a al'umma. Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. To jama'a mu da warhaka. Sunana Reverend Yuba Asheshe. Ni ne pastor na Equa Unity Church Wayfield da ke a garin Jos. Na kawo waɗannan kalmomin ƙarfafawa domin irin yanayin da muka tarar da kanmu. kowace jiha kowane lungu kowace ƙauye muna cikin zama-zama na ɗarɗar kowa a tsorace yake shan hannu ya zama matsala zuwa sujada mu kira sunan Allah domin irin annoban da yake addabar mu ya zama matsala amma a cikin waɗannan matsaloli gaba ɗaya maganar Allah na mana koyi na koyar da mu a zabura ta 27 da zabura ta 127 ya ce ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar kwali na mutuwa ba zan ji tsoro ba domin sandanka da ƙeranka suna kiyaye lafiyata to wannan shine abin mu kuma idan muka koma mai haddishi sura uku kome da lokacinsa akwai lokacin haihuwa akwai lokacin mutuwa akwai lokacin zuwan rashin lafiya ko lokacin tafiyarsa so komai yana da lokaci jama'a maza da mata muna lokacin annoba akwai lokacin da annoban nan zai tafi kada mu karaya kada mu karaya wajen kiran sunan Allah domin shi mai taimako ne na kusa mu dogara gare shi shi ya kawo wannan abu shi zai kawar kuma za mu fita da ƙarfi mu kuma ɗaukaka shi Allah ya yi mana jagora bari mu yi addu'a mun gode ya ubangiji domin kana tare da mu mun gode domin alhairanka ya Allah ka taimake mu a wannan lokaci na annoba waɗanda sun riga sun kamu ubangiji ka kawo waraka waɗanda ba su kamu ba ubangiji ka ƙare su ka taimake mu da mu da iyayenmu da mu da 'ya'yanmu da mu da matayenmu da mu da mazajenmu da mu da wuraren sujadinmu masallatai coci coci da duk inda ake kiran sunanka ubangiji ka ƙare mu gaba ɗaya albarkace su kristi ubangijinmu amin Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.